لا نعم. الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعصيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وإن أعياد فتكون موسم كبير وخير وبركة وتفرح بها النفوس وقد تتلاقى الوجوه والقلوب وتكون متمسمة بالسعادة الصادقة يقول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام ويقول سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين عباد الله الإسلام دين الله حارب الظلم والبغي دين داعي إلى التفكير في هذا الكون العجيب لمعرفة قدرة الله وعظمته دين يحقق العدل والمساواة لجميع البشر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الإسلام معاشر المسلمين أخلاق وما أهوجنا اليوم إلى التذكير بأخلاق الإسلام قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء رواه مالك في الموطأ والحياء هو الذي يمنع المسلم من كل الرذائل ويدفعه إلى مكارم الأخلاق التي منها الصدق قال عز وجل قال صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة عباد الله الإسلام دين كرم الإنسان وحفظ حقوقه كاملا قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وفي مقدمة تلك الحقوق حق الحياة وإن قتل النفس لمن, لمن, لمن لمن أعظم الجرائم سواء كان المقتول مؤمنا أو كافرا قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام من قتل مؤاهدا لم يرح رائحة الجنة رواه البخاري وقال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض عباد الله والملكية حق للإنسان فلا يهل لأحد أن يعتدي على مال غيره ولذلك حرم السرقة والغصب والربا والغش ونقص الكيل والميزان والرشوة واعتبر يد السارق عضوا مريضا يجب أن يبتر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله معاشر المسلمين الإسلام نظام وسلوك وحضاره ومدنية علمنا النظام في كل شيء علمنا كيف نمشي في الطريق قال تعالى وقصد في مشيك أي أن بالسكينة والوقار وعلمنا كيف نتكلم قال تعالى وغض من صوتك أي لا ترفع صوتك وتؤذي السامع علمنا كيف نأكل قال صلى الله عليه وسلم صلى الله وكل بيمينك وكل مما يليك وأمرنا بنظافة, بنظافة الطرقات قال إمادة الأذى أن الطريق صدقة وهي من شعب الإيمان وأمرنا بالنظافة والطيب والمسلم مأمور بالغسل في عدة حالات قال صلى الله عليه وسلم الطهور الطهور شطر الإيمان وما من خير وصلاح إلا والإسلام به أمر الله أكبر الله أكبر عباد الله في هجة الوداع وقف نبينا صلى الله عليه وسلم خطيبا في عرفات وفي أيام التشريك فعلنا في الناس تهريم الدماء والأموال والربا وأمر بالإنسان إلى النساء وقال اتقوا الله في النساء وحذر من الاقتتال بين المسلمين وقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وأعلن الأخوة الإسلامية وقال إن كل مسلم إن كل مسلم أخو المسلم المسلمون إخوة ولا يهل لامرئ من مال من مال أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفسه عباد الله وأوصى صلى الله عليه وسلم بالاتسام بالكتاب والسنة وقال تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اتسمتم به كتاب الله وبذلك بلغ الرسالة وأدى الأمانة ودل أمته على كل خير الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا عباد الله تفقهوا رحمكم الله في دينكم لتعرفوا ما فيه من خير وصلاح وما يحققه لمن عمل به من عز وفلاح عباد الله أقسم الله تعالى بفجر هذا اليوم فقال سبحانه والفجر وليال أشر يومكم هذا أفضل أيام العام قال عليه الصلاة والسلام أفضل الأيام عند الله يوم النهر رواه أبو داود وهو آخر أيام الأشر التي أكرم الله بها وهو يوم الحج الأكبر وهو اليوم الذي أذن به أذن فيه مؤذن رسول الله أن الله بريء من المشركين ورسوله يومكم هذا يوم عيد والأعياد في الإسلام شرعا لتأليف القلوب وللتراهم والتكاهل وصلة الأرهام والإنسان إلى الفقراء والأيتام شرعت يعني عباد الله فنبينا شرع لنا جاءنا كل شيء كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة ثم يخطب وقد ينبه إلى الإنسان قائلا تصدقوا تصدقوا تصدقوا وكان أكثر من يتصدق النساء فكان هذا الاجتماع مناسبة للتذكير بالإنسان إلى المحتاجين ونحن اليوم بحاجة إلى هذا التذكير فالصدقة على الأقارب والمحتاجين أفضل من الأمراء وحج التطوع ذلك أن كثيرا من الفقراء لا يجدون ثمن العلاج والدواء بينما إخوانهم يأتمرون أو يهجون مرات ومرات ونحن نعلم أن التطوعات منها ما هو مقصود النفع على على فائله كنوافل الصلاة والصيام والحج والأمرة ومنها ما يتعدى نفعه إلى الغير كسائر الأعمال الخيرية والأمل الذي فيه نفع للغير هو أفضل وأنفع وأزكى وأدهر الله أكبر الله أكبر عباد الله سنة الأضحية مرقبة فيها من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من كل يعني من, من كل قادر أي كل من يقدر عليها ولما كان القربة إلى الله فإنه يشترط فيها أن تكون كاملة الأجزاء سليمة من الأيوب لقوله تعالى في مقام الكمال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تهبون وقد كان نبينا يرغب في التصدق من, من لهمها على الفقراء في أعوام المجاعة والفقر كآمنا هذا فاجمعوا أيها الناس على سنة رسول الله بين الأكل والهدية والصدقة على الفقراء فإن الوقت وقت أسير وإن عدد الفقراء وهم إخوانكم كثير جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا وهدانا للخير بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين الحمد لله ɗan uwa dukkan yabo da godiya sun tabbata mai kowa mai komai kira da aminci su kara tabbata a bisa shugabanmu manzanmu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yan uwa mu sani lallai idi wani lokaci ne na musamman da alkhairai da albarka ke sauka ga bayi lokaci ne na farin ciki lokaci ne na haɗuwar fuskoki da zukata ana farin ciki ana murmushi ana gaisuwa ana samun albarka tana sauka a irin wannan magamami Allah maɗaukaki na cewa lallai addini yadda je a wurin Allah shi ne musulunci sannan wata ayar Allah ya ce wanda duk ya nemi wani abu ba musulunci ba a matsayin addini to Allah ba zai karɓa masa ba a nan duniya da lahira sannan gobe kiyama kuma ya yi hasara ya bayan Allah ‘yan uwa musulmi mu sani addinin musulunci addini ne da yake yaƙar zalunci da danniya da babakere addini ne da ya kira zuwa ga tuntuntuni rika tunani muna ganin halittu da ake kira ba za mu kalli sama ba ba za mu kalli ƙasa ba ba za mu kalli abincinmu ba ba za mu kalli kiya aka halicce mu ba to wannan tunanin an ce mu yi ne don mu san waye mu wa halice mu ya ‘yan uwa mu sani Allah Ubangiji ya umarce mu da tabbatar da adalci da daidaito a cikin rayuwar ɗan adam ga baki ɗaya ya ‘yan uwa musulmi daga cikin abin da musulunci ya umarni shine kyawawan ɗabi'u daga cikin kyawawan ɗabi'u akwai ga wato ainihin kunya kunya kunya ita ce a bar manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kowace al'umma tana da kyawawan ɗabi'u kyawawan ɗabi'un wannan al'ummar ita ce kunya wannan kunya da muke ji ita take sanya musulmi ta hana shi dukkan ababa marasa kyau sannan ta umarce shi da kyawawan ɗabi'u domin shi ya sa annabi ya ce zalamta sai fasla ma shi ta in baka jin kunya je kai abin da ka ga dama saboda haka wannan kunyar aka zare a cikin yawa-yawan mutane a yau shi yasa mutum bai jin kunya ya je barna shi yasa annabi ke cewa ai ita kunya tana gadar da gaskiya ita ko gaskiya annabi yace gaskiya tana kira ne zuwa ga shari'a shari'a tana kira zuwa ga yin da'a yin da'a yana zuwa ga zuwa kira zuwa ga aljanna da ƴan uwa yau abin da muke gani rashin kunya ce rashin mutunci ne mutum ya ɗau makami ya je ya taɓa wani ya ɗau dukiyar wani ya ci amanar wani duk abin da ake wato sababinsa rashin kunya ne shi ya sa addinin musulunci ya umarni da kunya daga cikin abin da musulunci ya umarni shine kiyaye haƙoƙi ba da haƙƙi ga mai haƙƙi cikakken haƙƙi ɗan adam Allah ya karrama shi daga cikin ba da haƙƙi shine haƙƙi na rayuwa a ba ɗan adam dama ya rayu rayuwa mai kyau rayuwa daidaitacciya wannan zai sabbaba kenan ashe babu kisan kai babu taɓa dukiya babu zubar da jini babu taɓa dukiyar kowa shi yasa Allah ya ce duk wanda ya kashe ran mumini da gangan sakamakonsa nama, kuma zai dawwama a ciki hakanan manzo sallallahu alaihi wasallam ya wanda duk ya kashe kafiri na amana wanda aka yadda a zauna lafiya da shi to ba zai shaki ƙanshin aljanna ba hadisin bukhari ne ya'yan uwa allah maɗaukaki yana cewa sakamakon waɗannan da suke yaƙar allah da manzansa suke tafiya ban ƙasa suna ɓarna sakamakonsu shine a kakkashe su a tsitsire su a yanke ƙafafunsu da hannuwansu bisa saɓani wannan ko a nisantar da su ma ban ƙasa ya ‘yan uwa wannan abin da shari'a ce umarni kenan duk wani ɗan ta'adda ba bukata kai shi kurkuku a aje balle ya sake wani ta'addanci duk ɗan ta'adda wanda za a samai da makami zai kisa hukunce shi kisa ne kai tsaye raba shi da ban ƙasa a tsaftace ƙasa daga gare shi shine zaman lafiya amma kai shi a aje a ce aje shi za a yi ta yi zai sake ƙulla wani ta'addancin saboda haka ya uwa addinin musulunci ya yi umarni da mallaka ka mallaki dukiya a matsayin taka kuma kada wani ya taɓa maka don haƙƙin kare shi yasa aka haramta fata, aka haramta ƙwace, aka haramta riba aka haramta algus aka haramta toye mudu aka haramta rashawa aka ɗauka hannun ɓarawo hannu ne mara lafiya mai kansa a datse shi don kada ya ci gaba da taɓa sauran jikin duk ɓarawo hannunsa kamar kansa ne a shari'ar musulunci datse shi ake yi don ya zama alama ya uwa musulunci ya yi kira zuwa ga tsari da a rayuwa da ci gaba da binanci duk musulunci ya ba mu wannan tsarin ya koyar da mu cewa hatta tafiyar nan ya za ka yi ta hatta abinci ya za ka ci maganan nan ya za ka yi ta aka ce karka daga ka, kada ka cutar da wani to ina da yau rayuwar da muke yi Tafiyar nan in aka ce ga yadda za ka yi ta a kan titi na yau titunan sun zama abin tausayi ka hau ka biyar da ake tafiya ba mutunci ba girmamawa ba bin doka haka ake tafiya baragada a kan titunan mu da sunan 'yan adaidaita sahu kowa ya rifta ba tsari kai ka ce ba gari na musulmi ba wannan musulunci bai umarni da rashin tsari ba umarni ya da tsari hatta cin abinci an koya mana mu ci da dama mu ci gabanmu mu yi bismillah musulunci ya zo mana da tsari na tsafta aka ce in ka zo kan hanya ta ga wani abu da zai cutar da mutane ka kawar ka yi sadaka mai lada yau sai ya zama hanyoyinmu nan ne 'yan masu kwasar bola daga gidaje nan suke zuwa su zuba ta wai da sunan ciko kana tafiya sai ka ga famfas ɗin yaro na kashi akan hanya wanda yake ɗauke da najasa an kwaso an zuba wannan a garin musulmi na kano ake wannan wannan ni ya saba ma musulunci musulunci ya umarce mu da tsafta ta abinci tsafta ta jiki tsafta ta wurin kwanciya tsafta ta jiki shi yasa aka umarce mu da wanka wurare daban-daban annabi yake ce tsarki yanki ne na imani ya yan uwa musulmi lalle mu sani wannan annabi ya tsaya a irin waccan rana ta jiya a arafa kenan da irin ta yau amina ya yi kira lallai manzo wato ya yi kira a wannan hudu ba tashi ta arafa cewa lallai mutane su ji tsoron taba jini haramun ne jini su ji tsoron taɓa dukiya haramun haka na riba ya ce a kyautata ma mata a wannan doguwar hudu ba ya ‘yan uwa mu sani mata abin tausayi ne abin rangon musu ne yau wasu matan ana wulaƙanta su ba a ba su haƙƙinsu na ciyarwa da haƙƙin da Allah ya ba su sannan su ma ba su kiyaye shari'ar Allah sai ka ga mace mata kiyaye hijabi ba bata kiyaye fita daga gidanta ba to su ji tsoron Allah a irin wannan hudumar annabi ya ja kunnansu cewa su ji tsoron Allah su biyayya ga mazansu su kiyaye dokokin Allah mu sani lallai yana daga cikin abin da shari'a ta umarce mu manzo ya bayani a wannan hudu ba shi ta bankwata hajjin sa na bankwana yace na bar muku abin da in ku rike shi ba za ku bata ba in ku rike da shi shine alqur'ani a wata ruwar yace da sunna saboda haka annabi ya isar da sako ya bayar da amana duk abin da zai yi yayi ya ban mu akan dukkan wani alkhairi bai ban mu haka kawai ba sai da ya mana bayanin abin da zai kai mu aljanna da wanda zai nisantar da mu daga wuta yayin uwa a gurguje mu sani wannan rana ita ce Allah ya rantse da ita aka ce wal fajr wa layalin ashar wannan alfijir na wannan ranar da sauran kwanaki da suka wuce nan goma Allah ya rantse da su wannan yini shine mafificin yini wannan yini shine ranar da ake kiransa yau nahar ranar yanka ranar suka wannan rana ita ce ake kira wato yawmul idil akbar ya ‘yan uwa musulmi da wannan rana ta yau da ta gobe da ta jibi da tawon shekare kwana uku kinan banda yau din ranakun yanka ne idan alhaji yana can ya yi hadaya to mu kuma muna nan an sunanta mana lallai mu yi layya wannan layya tana da muhimmancin gaske shi ya sa ma manzo a wani hadisi ingantacce ya ce wanda ya sami dama bai yi layya ba to kai ya zo wurin sallar mu ta idi kana da dama Allah ya hore maka ya zama kayi rowa wannan ba daidai ba ne sai mu tsaya mu yi layyan nan mu kyautata niyya yau abin da ake so zubar da jini da kyakkyawan niyya saboda haka ya 'yan uwa mu sani lallai cikin abin da aka sunanta mana na layya annabi ya kwadaitar da mu kuma an ce ta zama wannan abin yankan naka ta cika dukkan sharuɗa wannan muka ji su a hudubobi daban-daban ta zama lafiyayya babu aibi ta zama ƙosashiya saboda me Allah baya karɓar aiki na ɗa'a sai an ba da abin da aka fi so Allah ya sa mu dace ‘ya'yan uwa musulmi mu sani lallai ita layya musamman irin wannan shekarar da ake fama da kayi da cin nama ke masu wahala to lallai a yawaita ta wasu malamai suna ganin hajji na taɗawu'i da umara ta wato ta nafila barinta ka yi layya ka ciyar ka yi sadaka ya fi maka lada domin hajji in kai kai kaɗai zai amfana hakanan umarka amma wannan sadaka da za ka yi ta layya da ta abinci da ta tufafi abu ne da zai shafi al'umma zai shafi society za ka rage damuwa cikin al'umma wannan kuɗin miliyoyi da za ka waye kaje haji kaje kaje umarar kaje ka ware su ka zauna ka yi sadaka ga makwabtanka na layya na abinci na tufafi wallahi addu'a da za ka samu da ladan da za ka samu sai ya fi hajjin da za ka tafi saboda haka malamai suke fifita mu riƙa yin ibada wacce za ta shafi al'umma ladanta fiye da wacce mu kaɗai za ta shafa saboda halin da yau muke ciki ya yan uwa ya uwa wannan lokaci ne na addu'a musamman yanayin da muke fuskanta na kinkarowar zaɓe a wannan ƙasa muna buƙatar yawaita addu'a tadarru'i mu koma muna masu kuka muna masu zubar da hawaye Allah ga halin da muke ciki Allah wannan al'umma ka ne Allah ka ba mu shugabanni masu tausayi masu imani wanda za su ji tausayinmu wanda za su kawo mana alheri a ƙasa muna buƙatar addu'a lokacin addu'a na musamman ba mu da zaɓi Allah kai muka ba zaɓi Allah ka ba mu shugabanni na ƙwarai wasallu wasallimu alaman ba su hullahu يخرجنا به من الظلمات إلى النور اللهم صل وسلم وبارك عليه وارفع درجته في أعلى الفردوس وأشرنا في زمرته برحمتك أرحم الراحمين وارض اللهم عن صحابتي الذين عملوا بسنتي واعتدوا بهدي اللهم أصلي ولاة المسلمين وأعز من أعز الدين اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا واكفنا شر أشرارنا اللهم واجعل ula yake na fi man khafaka kaka wata ba zaka ya rabba ya rabbal alamin allahumma aminna fi awtanina wasli ya imatana wa ulati umurina aizzana bi da'a wa la tudhillana ya arhamar rahimin subhan rabbika rabbil izzati a yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin